أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لهم ذنوبهم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا 20 تسعة تقوى 20 تقوى توفى النبي الثاني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا أسئلة الأليس لأربعين دولار أكراتو شكين الوصول الثلاثة زام تاشي المرتبة الثالثة وممكن تلوكي شهر هو كالشيكي النظر نصيب تاشي الأصل الثالث وما نصيب شبكي ثلاثين إن شاء الله المرتبة الثالثة الإحسان شينك كتوكتا عبادتك yake rukunin wahi. yana cin gashin shi ne shi kadai musulunci yana da rukunai biyar imani yana da rukunai shida isani kuma shi rukuni ne daya wa huwa an ta'budu Allah ka annaka tarahu ka bautata wa Allah kaman kana ganin Allah kaga ka annaka kamar fara daga Allah bake a duniya dai ka ganin Allah sai an je kiyama ثم النبي قال النبي موسى يجب يقال لا قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إذا كيف كان الله ألا لك لك أقول أنا ثبت منا لتبقى الجن لألا بيجن ما أبو نبي نقول منا من جوك في إبادة من جن ألا لك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا لان ألا نتعرض ثم كوني هو والذين هم محسنون كوني ما في عبادون أنا ألا يعني اتقوا بإحسان وانا ɗaya اللي daga لهم falalolin إن الله مع الذين ladina للي ألا Allah yana ما da akwai fasiloli masu yawa ga fasiloli falaloli kuma guda biyar shida bakwai na ɗaya shi ne ala inna Allah ma allazi na takau wallabi na hum muhsinun na biyu wa man yattaqi Allah yaj'al an makhraja na faraja na uku wa yarzuquhu min haythu la tafi na hudu wa mashi yattaqi Allah yaj'al lahu min amrihi yusra na biyar daga cikin fadalolin takawa za ka samu aljanna wa sayyidannahu al-asqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bi wa bi rabbih al-a'la wa la sawfa yarda da kuma wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ardu 'iddat للمتقين الله يكاد الجنة كما توريه sannan abu na shida inna akramakum inda Allahi atqakum wanda ya fi daraja a gurin Allah shi ne wanda ya fi turai ba wanda ya fi manya-manyan riguna ba ba wanda ya fi manya-manyan gidaje ba a a inna Allah ma eh, inna akramakum inda Allah atqakum sannan idan muka ji tsoron Allah ga na bakwai wa man yattaqi Allah da yi sayyi'atihi Allah ne zai kankare mai kurakurai shi wasu mati da ke tafiya abu na takwas wa yu'min lahu ajra sannan Allah ne zai girmama mai lalaci sannan abu na tara Allah zai tsere da kai daga wuta sai da yake cewa wa sayyidallahu al-atqa وأبن قوما على بالحين تتكي كنت راضي وإن منكم إلا والدها كان على ربيك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا كيف لنا لما فيه ويوا كتابنا بزمن كيش التقوى وطرق الوصول إليها وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم ka dogara akan al-aziz rahim al shi ne Allah mabwayi ar-rahim ne Allah alladhi yaraka hina taqum wanda yake ganin ka ya rasulullah lokacin da kake tsayuwa cikin dare kake sallah wa taqallubaka fi sajidin da kuma inda kake jujjuya cikin masu sujada Allah yana ganin ka wannan sai kima maka ikhlasin manzon Allah صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى ما سن الله صلى الله عليه وسلم فلن ليس أكيش شيء شي كدي أما الله نغريش فقال الذي يراك أكوي تبتت سفر كني كالله بجمع ربك وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه babu wani shaɗi za ka kasance ya rasulallah face Allah yana shaidawa wa ma tatlu minhu babu abinda da zaka na qur'ani biyu kenan wala ta'maluna min amali ba wani aikin da za ku aikata illa kunna alaykum shuhudan ba ce Allah yana halarce na kallon abin da muke istu fi na fihi lokacin da muke kutsawa cikin wannan ayyuka wani sha'ani ne Allah yana ganin mu karatun Qur'ani ne Allah yana ganin mu ba wani aiki da zamu yi face Allah yana tare da mu ina buƙatar mu kyautata ke wa dalilu min as-sunnah hadithu jibril mashhur dalili ko akan sunna daga sunna akan kyautatawa ihsani hadisin jibiri wanda yake shahara yana ce mai hadisin jibril saboda mala'ika jibril sai yana tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin na qur'ani za mu ji Allah da yawa yana umarta ku da ihsani wa anfiqu fi sabilillah ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ku kyautata domin lalle Allah yana son masu kyautatawa Allah yake وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين للي ألا هنا سمى سكوت ساوى kuma yake gaya mana cewa hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan sakamakon kyautatawa shine Allah ya kyautata mana da da yake cewa kuma lillazina ahsanul husna wa ziyada wanda suka kyautata suna da alhusna aljanna wa ziyada da kuma ƙari akan aljanna shine garin Allah wanda duka suna nuna mana fallolin insani shi littafi ne mai zaman kai al-ihsan wa hadithin jibril an umar radiyallahu anhu daga umar radiyallahu anhu qala bainama nahnu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zaka yawmi وترى سنة قول من ذا الله صلى الله عليه وسلم إن طلع علينا رجل في قالوا في الكايو شديد بياض الثياب شفافي شفرة قلب شديد سواد الشعر باشر الشفقي ولك وما لا يرى عليه أثر السفر فهنا علامة كبيرة تتلبش وما لوك تجيبين لك تجيبين إذا بيا بينا قبعة كنت بيا كنت يكيبون لا تذكر هم تجيب سهارة ولا يعرفوا إن أحد هم الاتفاق لديه ما لوك تجيبين قوة إما دا بتقوي يجيبوا قوي علامة دي بديا hatta jalar da nabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai zauna gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa adna da rubatai bai jingina biyoyi ila rubatai zuwa biyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam wa wada kafai ya sanya tafin hannun shi ala fasidai a nan cinyoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma mai da zamirin zuwa gare shi fa asna da rubatai وكما إلى ركبتيه يعني إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم هنا زيد نقوم كان أنه ووضع كفيه على فخذيه يعني فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله فشهد بابا قولنا بسيئة الله وأن محمد رسول الله وما كشهد عليه محمد صلى الله عليه وسلم من الله ɗaya wato kima sala ta tsaye da sallah a wai ke sallah wa ta tsaye da sallah wato jiyar ta ba da zaka wata duka ya gabata wata suma ramadan kai azumi wata ramadan wata hujjar baita sannan ka je aikin haji ne zaba ta ilaihi zamila in ka sami ha matan bai umin ne sadaqta kai gaskiya umar ya ce fa ajibna lahu sai muka yi mamaki wannan mutumin mai tambaya ya tsalu wayo wasiku yana tambaya ko yana cewa gaskiya ne an baka san gobe, ba ba da maka ce gaskiya ne to tambayan farko ne qala fa akhbirni an al-islam a an al-iman duka wannan ban dauke shi kalimatu shahada an dauke ta ita kadai an tafafatawa sai bi kaman karatu muka mata ko a takaice ke wa anna muhammad rasulullah shi ma an ta eh da alamomin sai shi da menene duka ne wannan duk kafin rabiul awwal in watan safar nake hmm, gaggana wurin ke a ka zo rabiul awwal ne muka kare karatun akan dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun zo mun yi magana sallah shi ma karatu dai ku biyu an yi zakka ita ma an yi azumin ramadana kamar shi ne zai mutu shi ba aikin hajji ma dai shi mun yi shi can wani lokaci a wani guri can wani gurare daban da. kuma kana so ka sake bin karatu sai lokacin aikin hajji sha Allah za mu sake bin karatu wannan sai maganin imani kai imani da Allah da ke wa mala'ikati kai imani da mala'ikun Allah biyu wa kutubihi kai imani da tafan Allah uku ورسله بإيمان نبذين الله كلوا واليوم الآخر بإيمان ذلك الشيء بيار وتؤمن بالقدر خيره وشره وما كان إيمان لقدر الهير كوكما شر لذلك جاء صدقت فهي قصير قال فأخبرني عن الإحسان تجوك بعد الأباري أكد إحسان ما إحسان قال أن تعبد الله ka annaka tarahu ihsani shine ka bautata wa Allah kaman kana ganin Allah tsakanin shi akwai ikhlasi akwai kuma ihsani fa in lam takun tarahu ba su tijaniya ta zai yin wata fassara muna da kyakkyawan fahimta da shi ba shi da lafiya za a da shi menene menene to yi zai ba da wasu kalmomi in yana so ga Allah sai al-insanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu to fa in lam takun in ka mai da kanka kai ba kowa ba to tarahu za ka ga Allah sai oke fa in lam takun wai yanzu ka mai da kanka kai ba kowa ba bane to shi shine fa tarahu kenan za ka ga Allah to kuma shi ma fa inna hu yaraka shi ma yana ganin. ke wuce haka fasarar ke wuce a fa in lam takun tarahu ne gaba da in kai baka ganin Allah to fa in lahu yara to suna da da cewa mutum zai yi garin Allah musamman kai halwa kuma ka ji yunwa yawa kai caji kuma to shi ke za ka iya gani Allah to in kai kwana biyu ka gaba ka ci abinci ba kuma ka ta caji ka ta caji kuma a cikin duhu to kaga ana buɗe ka duk abin da ka gani za ka cewa ka gani ka ga Allah to kala akhbirni an sa'a kuma kowa ne da addini shi wani ba zai taɓa gamsuwa ba da abin da muke karanta ne to kowace da irin yadda Allah ya sa ya zai addinin karshe karshe zai je gurin Allah zai hukunci tsakankanin da cikin abin da muke sassafa qala fa akhbirni ya nisa, to ka ba da labari a kan kiyama ساعه قيامة من التي يسألونك عن الساعة أيان مرساها ساعة قيامة إن الله عنده علم الساعة علم القيامة أنا أقول الله tana da sunaye barkatai kamar da ya أنا سمت يوم الآخر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر أنا سمت الآخرة وللآخرة خير لك من الأولى أنا سمت يوم الفصل إن يوم الفصل كان ميقاتا أنا كلمة يوم الفصل هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين أنا كلمة يوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة أنا كلمة الحاقة لكن نمبر كنتورة الحاقة ما الحاقة معنى كلمة القارعة تقول لنا قوة القارعة ما القارعة أنا جمة الواقعة أنا جمة يوم الجمع يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب فأكون إلى الديوان الساعة أنا سامو هنا يسمى في كتب أشراق الساعة أشراق الساعة ولكن karatu da dr nabi ke fara mutanen goro kamar mutanen siriya haka ne aka bar karatu ashiratu sa'a duk wanda ya sani da da dadewa a nan yan goba a fara ashiratu sa'a shi wannan karatu bai kamata a ce an barci shi ya mutu amma mutum people bula a serious in a wani guri ne irin wannan karatu wallahi da yanzu kana ganin shi a kafafen sadarwa ana ɗaukwafi kwafi ne shi ana yanzu wannan karatu ma ina rai yake Allahu a'lam sai kala mal mas'ulu anha kai wanda kake tambaya ba bai kasance bi a alama min as-sa'i bi mai tambayar sani ok shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane mai mai tambayoyi al-mas'ulu anha shine annabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'i kuma shine wa shine shine malaika to malaika ne ce alamomin kiyama mun ji kiyaman baka sani wato alamomin ka fa akhbirni an amaratiha to shin zaka bani labarin alamomin qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce an tajida al-abadu rabbataha a baywa ta aiki uwar kiyanta me ake nufi da wannan mana ya zama saba ma iyaye mata zai waita yadda baiwa ce amma ta haifi mai gidanta mai gidan yaronta kuma shine zama mai gidanta kaga ya mallake take mana zai dinga tiritin ɗinta yadda yake so ya daka mata tsawa ya sa ta aiki ga shi nan dai ya ci mutuncin ta bisa ne mana wannan shine an tsali da al'amatu rabbata iyaye mata za a dinga yawan saba musu wannan kuma yana faruwa yanzu ma ba saba ba har yanka ma ya iyaye ma yankan wuta ko a kashi dokar iyakacin alaman kiyama ke nan ta fita na biyu an tara za ka ga al marasa ta kalma da da suna tafiya tsirara al'alata talakawa ri'a a sha'i ba su da komai sai dai kiwon dabbobi amma lokaci zai tsawaye da tsawayo da zai duniya su ne kuma su shigo gari suna tsawaye da gine-gine oke iyaye da kakanni suna gaya mana kamar mutanen da su muke zaune tare da su ba su da komai da suna kan zuwa su hmm? cikin garin ba kowa iyakacin musulmai ne tsararru da kuma yanzu yan kaɗan kaɗan ga duk nan jeji ne eh? duka jeji ne amma yanzu daga ko'ina ya fita uballanta kuma ka dan gangara kasa kasa can duk jeji ne uballanta ka ce ka hau wancan zinariya a lokacin mana yan firamare 1980 kaza wurin duk birrai ne kawai a wurin gida ɗaya ne ake cewa wani gidan soja can sama shi ke nan amma tun daga nan kasan gwari har ka ke can ba kowa a gurin akwai lokacin da muke iya gudawa daga nan mu tsallaka zuwa bauchiron to gurin a gurin tsoro ne matuka. ba abin da za ka gani sai bauchiron a lokacin gurin a cike yake da bishiyoyi kama zuwa yanzu ba a cike ka da gidaje daga wani abin tsoro ne su bai kiyama zaura ka ɗanye al'urasha Wani suke tsirara al'alata talakawa ne a jaji. wai kuma su ne zai ta tsawayo da mikuniya za su dinga tsawaita gina gine talakawa amma su ne masu tsawaita gina gine to kaga tsawaita gina gine yana daga cikin ashiratu sa za ka duk wannan masallaci ne sai ke kira shekaru bayan jan yana na tsallar da kasa haka amma yanzu ba alamar tashin kiyama daga cikin masallacin da nake ya ka gan shi an daga shi kai ma gidanka maybe eh da can da aka yi dab da kasa ne amma yanzu ba sai a yayi a ƙara kwasa-kwasai sama-sama eh ya ta tsawalu da fil duniya da wannan na talaka nan ya ta tsawalu da fil duniya yanzu ka je irin su kasa za ka ga irin wani gidaje hmm, yaya suke kai masha Allah hawa talatin hawa arba'in hawa hamsin yadda tsawalu da fil duniya hawa sittin waje singapore kaga da ake yi. a nan talakawa ne wani gini ne ma hawa goma a nan garin ta hawa goma kuke tara yi wannan tsohon gini farfafan gini eh hawa tara hawa tara idan an gan shi wannan ka sa a kasashen duniya sai guri shara ne ba kawai kuke shi ne the longest the longest a garin jo a plato ma gaba daya inna billahi wa inna ilaihi raji'un to ka duba dai hawa tara na talakawa ke don kada shi da can kuma irin hawa talatin arba'in hamsin hawa sittin fa'al to alama ce dai ta tashin kiyama nam kilomita tara ta tura shi sama sama kala kiyama dai ta kusa da tashi to akwai alamomi da yawa a shirakun sa'a mun yi karafi shi kuke ranar litinin da ta wuce canke أقرا لا تقوم الساعة أشين على أدب المفرد حتى يقتل الرجل أباه وأخاه وجاره يا ما برات لا تجيب بيتي أبيش بابي يا ما برات لا تجيب بيتي أبيش أموي يا ما برات لا تجيب بيتي أبيش مقوشي أي دو وزن أغلبها على مؤمن الناس يا ما يا ما برات لا تجيب أرضي مثالي سنة ألفاري يا مسلا يا مسلا تقوم بيا بنام في علامة يا القيامة وأدوب دي كتب في الساعة ثم انطلق في تشهد فلبثت مليا في مكة الزونة لوك جيكتا مكة الزونة في تارة الله صلى الله عليه وسلم قال ثم قال يا عمر يا أخي عمر أتدري من السائل كان سوى يبدأ يتبين تنتهي سينا شفل قلت الله ورسوله أعلم يا الله لما تنتهي sai kawai fa inda kun jibril mala'ika jibril ne zo a ta kun ya zo muku na dinakum yana karantar da ku addini kaga tambayoyin da ake yi tambayoyi ne ake na karantarwa ba wai dan bai gani ba ya zo yi tambayoyi suna saurari. kaga tambaya kenan mabudin ilimi wannan shine al-asl tsari ke in muka zo tashi Allahu za mu tashi al'abdu tsari nabi za mu yi karatun shi ma a gaggauce a gaggauce ba ta da dogo dogon wani bayani bayani ba nabi muka dauke shi ko da shafi na daya yanzu karatun ya koma shafi na daya bi izinin lahi ta'ala zuwa kankanin lokaci za mu kare al'usulun salama Allah bai gima da kuka dace da اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تقول به علينا مصائب الدنيا ومكينا باسماعنا وابصارنا وامورنا باهلتنا واجعل الوارث منا وبإحساننا لا مظلمنا لا وصلنا على من أدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا في همنا ولا مبلغ علمنا لا تقل علينا بل لا حول ولا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم